وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر, ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتر جواتن شدة شكرا تدبو بيو دوما شاديو وان دي ميدي دبع جواتا بغو eh ko an gota yawwa ana bugomi aka ce a zo an tambaya ce in na ga wata in aika duk da to liban ba an ga wata ba to kuma rana ta waɗi ban sani ba ko wani ya duba eh to ba dai gani ba ko ko kuma sai an lima ko ba haka ba sai dai lissahin ya samu matsala tun farko an sani to amma mu tsira zuwa gobe za mu sani insha Allah shekara dai ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da uku alhijiri hijiriya ce Allah ki haɗa ma wannan masallaci da albarka masjidu Abdullahi ibn Abbas inda muke karatun littafin muna muwasa Imam Malik in ba a manta ba wannan shine majalisin mu na hudu za mu tashi kan hadisi na hudu na hadisi mai namba ta takwas wanda malam ka cewa wa an malikin عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذهب إلى أبي موسى الأشعري أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فرافقة وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين وأن حديثي كلام wanda shi a cikin hadisai uku da muka so mu haɗe mai magana kan su gaba ɗaya hadisi na farko shi wancan na nafi maula abdullahi bin umar inda ce na umar rabu al-khattab ila umali na ɗaya kenan sannan mai bi masa hadisin da muka karɓo ga an malikin an ammihi abi suhailin an abihi na umar rabu al-khattab wanda kabima daga shi sai wannan da muka karanta wannan shi a cikin hadisan da mu haɗe lokaci guda mai magana da su idan dai mun diba sanadin mu ce wannan hadisi daga imam malik imam malik a yana a tabaka asabi'a ko cikin tabaka a an hisham ibn urwa daga hisham ibn urwa hisham yana cikin tabaka al-khamisa hisham hujjatun حجة من فقهاء المدينة hujjatun min fuqaha al-Madina an haife shekara ta 61 bayan hijira ya rasu shekara ta 96 bayan hijira kenan Malik ya karatu gare shi ibn urwa ta aka ce daga dan urwa shi urwa mun san shi shine urwa ibn abdul urwa ibn urwa ibn abdullah urwa ibn urwa ibn abdullah ibn shi a farkon hadisin mun farko a cikin wannan littafin ko wanda shi na yawa Umar bin Abdul Aziz nasiha ko ba haka ba yawa mun kai shi shine Urwa ibn eh, Urwa ibn ah, Zubayr an kai shekara ta 22 bayan hijira rike ko kuma farko farkon tsawon Uthman bin Affan an kai shi yana cikin tabaka salisa ya rasu shekara ta 94 bayan hijira ibn hajar ya ce sikatun ihun mashhurun saboda haka an samu sila tsakanin hishamu da ɗansa da hishamu da babansa urwatu to inda matsalar take mun ci an haife shi shekara ta ishirin da biyu bayan hijira ko kuma ka ce farko farkon shekarar da Usman bin Affan ya hau sarauta ko ya hau mulki ko ba haka ba ashe kenan ya rasu bayan an haife shi bayan rasuwar Umar bin ko in an ce an haife shi lokacin da Uthman ibn Affan ya hau to ina an haife shi bayan rasuwar Umar ibn Khattab to cewa da anna Umar ibn Khattab kataba ila Abi Musa al-Ash'ari in kaba ko ba haka ba a shi urwatu shi muka magana an sha bin urwatu an abihi daga shamu dan urwa daga babansa shi urwatu to shi urwatu shi mun kace an haife shi lokacin awan Usman bin Affan an haife shi yawa to saboda haka in yace anna umar bin al-khattab kataba ila abi musa al-ashari as-sanadu munqatu ko ya tsinke tunda ko da an haife shi umar ya rasu radiyallahu anhu ba haka ba amma sai mu ce hadisin shi na zai mai ko ko shina na wanda mun ka gama karantawa ɗazu ɗazu wanda muka ce daga malik daga amminsa abu suhailin daga babansa muka ce to babansa sami min umar to da yace anna umar bin khattab kataba ila abi musa akan sai muka ce wancan sanad sanadi muslim ko haka ba wanda muka ce to shi ko wanga mun munqati'u saboda haka wannan sai mu ce ni sahihun lima qablahu sanadi ya inganta sahihun lima qablahu wancan hadisi na farko na nafi'u a yace umar bin khattab kataba ila ummalihi mun ka ce sahihun lima ba'dahu shi ko wannan da muka yi tsakiya shi sanadin mutasilu to shi ko wannan na yau sahihun lima qabla ila gani saboda haka hadisin ya zama ta hanyar sanadi mutasilun yace anna umar ibn al-khattab kataba ila abi musa al-ash'ari umar ibn al-khattab ya rubuta wasiqa zuwa ga abu musa al-ash'ari kan sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam an da cewa salli al-asra ya kai abu musul ash'ari gwamna ne na ya ce kai sallar la'asar wa shamsu bai wa'u na qila tun da da shigan lokaci a yayin da wawa da wa shamsu a yayin da rana tana fara a tatta sufra bai shiga ciki ba kamar da muka karanta wancan wanda ya gabata yace ni yace kabla an yadkhulaha sufratu to shi na bai fa'u na qila sai ya ce kaddara ma ya siru rakibu gwargwadon yadda mahayin doki ko mahayin rakumi zai yi tafiyar talafata ta farasiha mil tara kamuran ta kwaki salafa ta farasiha sahi uku to kowane farsahi mil uku na uku sau uku ya zama tara to da tsallan la'ar kamura ta fadi mahayin dabba zai tafiyar mil tara kamun ta fadi in kuma yace wa an salli al-isha'a ai sallar isha'i ma bainaka wa baina thuluthil layl da lokacin da jimari faki ya kace da lokacin nan zuwa zuwa dai bisa uku na dare zuwa a samu awa uku da minti ishirin kenan misali in muka ce rana faduwa bakwai a lasa mil misali karfe bakwai to sai mu ce da rana ta faɗi dare yayi sai ka ce takwas awa ɗaya tara awa biyu goma awa biyu goma da minti ishirin ka samu sulusul lailin awwal kenan ce ni yace fa in akharta ko da za ka jinkirta saboda samun uzuri to fa ila sha'arin laili sakka wuce rabin gari ka kai lokacin rabin gari shine me shine karshen lokacin ne karshen lokacin isha'i nan ya yi daidai da duk hadisan guda biyu muna da hadisai in tu sai yana cewa sulusul laili kan yana cewa nisful lailin awwali hadisin abu huraira to nisful laili shi na ma shakarul laili ko haka ba shakarul rabi eh afa aka saddaku bi shakari mali ko ba haka ba rabin dukiya ko to ila shakarul laili saboda haka ko ka jinkirta kar ka wuce karfe goma sha biyu na dare ko ba haka ba sallar isha kenan sannan ya ce wala takun min al-ghafilin kada kasance masu kwana masu kwanta ba su yi sallar isha ba shine ghafala anan ko ku kakka kuskura nisful laili, ko shurul laili ya wuce alhali ba kai sallar isha'i ba ka zama min al ina fahimta wannan hadisi ba haka yake muke ta hanyar sanadi ya inganta ko ba haka ba matsala ta farko kenan mun warware ta hadisin duk gaba ɗaya mun ka haɗa shi saboda ya samu ittisani a wasu hanyoyi hadisin mutum amsa guda daga cikin matsaloli wadda mai zuwa ita ce lokaci sa lokaci ko kudin lokaci kai sallar kaza lokaci kaza azhar lokaci kaza la'asar lokaci kaza kaza kaza tawqifiyun ko tawqifiyun na a hakkin wani na ya faɗi ba babu wanda ka isa lokaci ko sahabi ko tajiki ko malami ka isa lokacin sallah hatta da annabi sallah sallan karantar da shi an kai lokacin sallah ko ba haka ba ba hadisi ko nuna yayin jibril yanzu ya koya mai ba wanda har urwatu ibn zubairi abu masu al-ansari yana kawo wa mughira bin shu'ab dalilin haka nan ya cewa kai baka isa ka canza lokaci ba ka bari sallar sha'i ka wuce sallar aka ta wuce tun da gani da kai dun mun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gawar an kai ina fata mun gane in haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗin cewa lokaci ko kuma a wahayi na lokaci to can duka cewa mun kai Umar bin Khattab shi yake shi yake shi yake ko da na farkon da na biyu da na uku to ni amsa anan amsa anan amsa ce zuwa biyu ɗaya eh, ta isa malaman hadisi sun ce idan sahabi yake ya faɗi magana wadda yake la majalatin ra'ayi cikinta ra'ayi bai shiga ba a gano shi da hankali ba a gano shi da kwarewa cikin larabci ba a gano shi da cewa ka iya abubuwa ka san duniya al'amarin nan bai haɗuwa sai wahayi ta hanyar misali a ce gaibi na abin da an sayo kamunka ko ku a ce gaibi na wanda abin zai faru a gaba ko ku a ce abu kaza za a mai da shi cewa sunna na ko wajibi a shari'a ko ku abu kaza na ko abu kaza haram na ko abu kaza ana samun lada in an yi shi waɗannan duk la majalatin ra'ayi cikin su ko ko kaza lokaci ne kaza kamar salloli lokutan su kaza to duk waɗannan wanda la majalatin ra'ayi fiha idan sahabi ya faɗe su ko bai ce annabi ya ce ba annabi ya ce fa hadithuhu musnadun marfu'un ko da bai ce ba wannan ita ittifaqan muhaddithina babba wanda ya bayani kan haka ibn kadiba ibnu salah a cikin muqaddimat ibn salah ya ambace haka nan imamu an ya ambace haka nan a cikin tarihu ibn abdul barr ya faɗi haka nan karkashin wannan hadisi a cikin a wallahi na shirin muwaffaq imam malik a kutunin suna ne التمهيد لما هو من الأعاني والأقانيد يتكدو أن في حكم المرفوع كنا لا مجال للرأي فيها إنما تمنغاني وانا كان هكا كان حديث متصل مستمع مغراكو كنا عمر بن الخطاب bai ce mana annabi ya ce wannan mun san ba a gane shi da ra'ayi ba a gane shi larabci to fa hadisu muttasil mun samu amsa guda amsa ta biyu da muka iya basuwa a nan sai mu ce ah, ai hutar da kanka wannan maganganu na umar bin khattabi lafzan bi lafzin sun fito a kasekun hadisai na abu huraira radiyallahu anhu da abi barza al-aslami babban sahabi radiyallahu anhu da jabir ibn abdullah dukkan su bukari ya kadda hadisin su muslim ya kadda hadisin su sun faɗi cewa ga lokutan sallah daidai wa da umar ya faɗi kuma a hadisansu cewa sun kai kala rasulullahi sallallahu alaihi sallam. ila an fahimta eh hadisun jabir yana nan ingantacce hadisin abu hurairah yana nan hadisin abdullahi ibn amr ibn al-asi mai bulugul maram ma da shi ya bude ina ba ta mun gane hadisin jabir shi ma yana nan hadisin abu barza al-aslami da aka zo aka tambaye shi cewa wani lokacin sallah sai ce ko dakanta in ba ku lokacin sallah kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhura bil hajara وفي رواية رواية جابر شوائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زادت الشمس خرج فيصلي الظهر إلى اخره سنتي ويصلي العصر والشمس نقية بيضاء نقية بيضاء حديث جابر والعشاء يصلي أحيانا وأحيانا إن رأى الناس قد جمعوا عجلا وإن رأهم تأخروا أخر والله هكذا sannan wa shi wal maghrib yusalli idza wajabat yace sallar magriba na yace idza wajabat da ta fadi ko ba haka ba wa subha bi ghalat haka da hadisin sun ka faɗi ko ba haka ba saboda haka tun da hadisin hadisin wannan kana ita kufin na kan Umar bin Khattabi to mun same shi wasu hanyoyi marfu'in ila rasul sallallahu alaihi wasallam saboda haka hadisi matlaka ta kauke ina da mun gane kuma hadisi fa asbaha kenan a sahihan ko masha Allah wannan kenan hadisi na gaba an uwan wannan da muka gama kuma amsa tana iya tana iya zama guda gashi nan wa hassani an malikin an yazid ibn ziyad an abdullah ibn rafi' مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان مثلك إذا كان ظلك مثلك إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش, بغبش يعني الغنم mun ka diba hadisin hadisin irin wancan na na, Umar bin Khattab hadisin kamar da yake daga Malik yace daga Yazid ibn Ziyad shine aka ce ma maula bani Bakhzum madaniyun katun madanina mutumin Madina na kuma amintacce na na sadis yana cikin ta shida shi wannan mun sai Imam Malik baka ta bakwai na ko suna kurkusa da Malik sosai Malik bai ba Imam Malik shekaru da yawa ba sai imam malik min as-sabi'a shi ko wannan min as-sadisa ko ba haka ba na'am yace an abdullah ibn rafi' da abdullah ibn rafi' shi ma sikatun shi abdullah ibn rafi' ga shi nan sai kuma shi maula ummi salama shi addimadi bararren bawon ummi salama ummu salama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama a ah, shi wannan abdullahi ibn ziyadin muslim ya rawaito hadisi ne da sauran abu dawuda da tirmidhi na sa'id ibn maja saboda haka wa huwa thiqatun in ji ibn hajar shina cikin tabaqatu thalitha shi abdullahi ibn rafi'in mawla ummaram mun gane wannan zautin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala aba hurairah to shi abdullahi ibn rafi'in nan shi ya tambayi abu hurairah radiyallahu anhu ya tambaye shi min an waqti salah lokacin sallah ya kai sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam kowane lokaci aka sallolin da muka saba fa qala abu hurairah abu hurairah ya ce masa ana dauko bai roka yanzu ko ni kan yanzu zan baka labari saurara kai zan baka labari salli zuhura kai sallah azhar idza kana zilluka mithlaka har zuwa inuwa zama daidai da kai har zuwa in wakka ta zama daidai da kai kila kan ba in ta zama daidai da kai ba in ta zama tun ta zurka wucewa kila kan ka'ida sallah lokaci na shiga lokacin azhar na shiga idan an samu daga taki daya a wani kaulin ko daga dirai daya a wani kaulin ko muka da nan lokacin sallah azhar ya fara har zuwa yaushe har zuwa ta zama daidai tsawonka ina ba ta mun gane to amma idan tace ce ka bi fassara amsar na ita haka shi amsar na ita saboda eza an ka in wani ita a luga akwai bambancin eza da in a fahimta a luga idan tace ce a tsumu in kama zaidun dole sai ya tashi kaka tashi ila an gani a tsumu in kama zaidun dole bayan tashi ne za ka tashi amma a tsumu eza kama zaidun in zai tashi zan tashi kana iya riga ne kana iya tare da shi an haka ne baya kila an fahimta ka'idar balaga ta masu ƙera ina da cikin gani adiba littafin wujuhun istibdali ta qur'an karim ya kawo waɗanda ka'idar yace idan ka ce ƙera idan za ka abu abu ka ce ba ka abu za sai ƙera to suna tahiya zo zo zo kila an gani. abun na tahiya kana yi إذا لم يكن مثل الله لك بجرو الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح أنك أبند كيلك تشوى إذا ينزع أبند تسبيه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم زيزو بعد جاء الفتح طبعا يقول فاء التعكيل عنك إلى أن فاء التعكيل تفصل فاء النن إبسنونا sai ja'a nasarullahi amma ga ka'idar larabci idan babu fa'u ta'qibi to aikin da an ka ce ayi yana iya ne kamun wannan lokaci ko tare da wannan lokaci ban da kun gane saboda haka yace idza kana zilluka ka yi sallar azhar har lokacin da in wakka zama tsawonka duk lokaci na sai kenan za mu ce ya faɗi gaya ko ba haka ba gaya faɗi bai faɗi bidaya ba ko ba haka ba sai ya faɗi gaya ƙarshen lokaci ita ko bidayat sai ka same ta wasu cikin wasu hadisi ina ba ta mun gane wannan sannan ya ce ni wal asara kai sallar asar idza kana zilluka mislaika a yayin da lokacin da inuwarka za ta zama biyunka kenan kamun sannan lokacin la'asar zai fara har zuwa ta zan ɗayanka so biyu an gane wannan a lokacin da duk ka taka taki goma sha hudu la'asar ta wuce ina nufin muktari taki goma sha hudu da in ka taka taki bakwai muktarin azhar ya wuce in ka taka taki goma sha hudu ka zama mislaika muktarin la'asar ya wuce ina ba ta mu gane wannan sannan ya ce mi wal maghariba kai sallan maghariba idza gharabat ash-shamsu idan ta faɗi sannan wa isha'a kai sallar isha'i ma bai bainaka wa baina thuluthil layl tsakaninka da tsakanin sulisin kari kai kokari kai sallah lokacin nan cikin awa uku na farko in kuma har ta matsala har ta samu lalurori to kas ka wuce nisful layli ka wuce shaqarul layli kamar da su kuma sun hadisi na sama sannan ni sannan ce wa sallar subha yi sallar subahin bi gabashin ya'ani gabash da shi daidai gala yi sallar subahin cikin durudu durudu gabash kalas ma'anarsa duru-duru shine ikhtilafun zulmatu wa ziya'u suwi zulmatul laili da ziya'u suwi suna kokowa ɗan dare na batun ya tafi alfijiri ya keto hasken safiya na taho ya sun ya taho to lokacin ne ikhtilafun zulmatu wa ziya'u shi aka ce magalatu ko a ce gabas gabash an gane wannan gabash larabcin yan yaman na ba larabcin mutanen madina ba abu hurairar yan yaman na mutanen madina ba cewa mi ba cewa gabashi suna cewa galas na cikin a da aka cewa a kashe-kasha da tamtama da tamtama na larabawa ya zan wasu larabawa suna da matsalar kwanin wani haraf musamman shi ne in ta zo karshe ko sinu suna da wannan matsalar sai kasance suna cewa gabashi madadin alas yamanawa to abu hurairah ka faɗin ka faɗin magana kuma abu abu hurairah radiyallahu anhu yamaniyun azki eh shi yasa auren ruwayoyi ba sai galas ba ruwaya yahya ibn yahya wagga dai sai yahya ibn yahya an malik ita ce gabash amma duk sauran ruwayoyin da an karwaito da imam malik cikin waɗancan da muka ce suratul muwaqqa ba wanda yace gabas gabash dukkan su sun kai kala a kullu halin hadisi dai ingantacce na ta hanyar sanadi ne ya inganta sannan ta hanyar cewa abu huraira ba annabi bane bale a ya kafa lokaci an ta gabata ko ba haka ba duk abin da sahabin mu sallallahu ya fadi abin da la majala fi ra'yi fihi hadisin nan fi hukumul marfu'i sannan ya hujja nan sannan hujja ta biyu shi abu hurairah da kai ne ya roto hadisin marfu'an ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace annabi yace ashe yau dun ya faɗa mai yana nuni na azama ga lokaci ba kawai ni ya ikhtisar na ya ijazi, ko ba haka ba kuma a tambaye ka ake ce aka rasa Allah ya hukunce kaza ya hukuncin shan iya ba ka ja ba sai ka ce haramu ko ba haka ba ka san ko ka haramta ba aya gare ka ko ba haka ba ya hukuncin na ka ce haram ya hukuncin kaza ba kawo dalili ba an san ko kana da dalili kuma sai a gamsu saboda an san akwai dalili alhamdulillah sai hadisi na gaba wani hadisi har yanzu yana son ya ƙara nuna muna wasu salloli ana son ko akwai tazaran lokaci cikinsu ana iya su farko ana iya canja gwargwadon lalurorin jama'a kila an fahimta da hadisi daga ni an malikin عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى bani عمرو بن عوف fayajiduhum yusalluna al-asr haka Anas ibn Malik yace mu biyo hadisi daga Imam Malik yace daga Ishaq ibn Abdullah ibn Abi shi wannan in kace Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha sai da kakane wai sai da ke mutumin musan Abu Talha yana cikin manya manya sahabban mu shi na yanzu neman ummu Sulaimin tace abu abu talha ka san ba kyamar komi gare ka duk wanda ka ga duk mace da ka amadi da tana so ka sai dai ka mutu guda ka hidi kake da tana musulunta gari ba wata matsala musulunta kashi asara ina da musulun da hadisi shine abu talha tsakanai. to mu ja labarin sun san abin da ya faru ya musulunta ya aure ta suna nan kuma aka samu ciki a haihu ita ce ta haihu dan sannan da suka haifa ɗaya rashin lahiya an yanzu yadda ya yi sallah wajen annabi sallah sun sallar eh, riba ya yi sallar isha'i ko da yadda kamun ya dawo kan yaro. mutunan labari ɗan yaro su ta ce kuwa ya faɗa mai kun san wanda ya kasan ɗan kasuwa ku bari zan wada mai da kaina abu ta yanzu a ta ta bashi abinci ya ci ya sha ruwa ta yi mai kawa da sauransu ya shawace ta ya zo gare ta da tun matsaloli ne hankali ya kwanta sannan ta fito mai labarin ko tana ce mai abu talha tambaya nake idan Allah ya baka ajiya sa'a afwan idan mutum wani ya zo ya baka ajiya to yana tana nan gare ka ajiyar to wasu ranar sai zai ce ka bashi ajiyar ya za a yi yanzu wani wata ni ajiya sannan kuma bayan tsawon lokacin kuci tana son ajiyar ta ya kamata ya hana mata ya hana mata yana yiwa bashi ajiya kuma ke ce bashi ba ya azabin nan sai ce to ya kai a talha wal ka haka ai hakuri ka bai da al'amari ga Allah danka Allah ya mai rasu a lokaci ya nuna hasala na cewa ya aka yi sai ta wanga abu ba ta faɗa mai ba da zuwa ne a faɗa mai sai ne na cikin wanga hali a cikin sai gari na wayewa ya yi wanka ya san masallar subahin ya ce inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai habarto manzon sallallahu alaihi wannan labarin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce barakallahu lakuma fi laylatikum ko ba haka ba eh tun da ya faɗa mai cewa hasu Sadu, cikin wannan garin sai annabi sama ta ce Allah ka sa ma albarka da Allah ka sa muku albarka ga garin wannan shi na kuma sai an ka samu cikin Abdullahi wannan shi an gane ba sai an ka samu ciki dai ko ba an haife shi wasu ummu sulaimin ta ce anas mun anas ɗanta na ai ko ba haka ba ta ce ɗauka shi kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fashi ya tabi guda ko mun ba musamba ban ba kai shi wajen mu sallah to aka kai shi wajen mu sallah sallam annabi ya tattauna da bino ya sanye ya dan daga cikin da miyo annabi sallallahu alaihi masu albarka ya zuba mai cikin baki asmahu abdullahi ko ba haka mun gano shi addu'a can tun manzo sallallahu alaihi wasallam yace barakallahu lakuma fi lailatikuma in ji mai rawi mai rawaito hadisin nan yace sai da liga Allah bai kashe ni ba abdullahi dinnan ya yi ɗaya bakwai duk kuma harata alƙur'ani kuma ƙarshe ina bibiya ina bibiya kan su sai da sun kai shahada wajen yaki abdullahi ibn umar da mun gane wannan to shi wannan aka ta ibn umar abdullahi ibn abi talha to shi wannan abdullahi shi ya sahi ishaqa wannan malami ma malami ina ganin iya ta asali kenan ko ba haka ba yawwa iya ta asali kenan in annabi ya ma addu'a ta san jikoki suna biya daga har jikoki to me yasa ku sun kai tsoron su yi mubahala ko haka ba ya sun kai kun sai annabi ya mubahala da ya doke ɗaya ma albarka to har yau mulki mata wani kuma albarka ko ba haka ba yauwa to shi isi haka din nan a shi aka ce mu isi haka da hinan ma ya kawo shi cikakke saboda isi haka isi haka suna da yawa suna da yawa cikin malamai imam malik shi yasa ke isi haka ibn abdullah ibn abi talha ita mun gano sai ka ce istihaba ibn abdullah ibn abi talha al-ansari al-madani abu yahya ana mai kunya da abu yahya malam yace ibn hajar a cikin tahdibu na ce yace sifatun hujjatun min ar-rabi'a sifatun hujjatun ko ba haka ba kaga ya goma ya mai bi a tattaina shi wa ishaq muka magana ba ishaq muka ishaq muka magana ehen sun saboda shi ya wato hadisin ba abdullahi ba ba musa ba shi kuma wannan an kawo shi don cika sanadi don cika asuba ehen a ya rasu shekara ta ɗari da talatin da biyu bayan hijira to shi ishaq din nan an anas ibn malik shi ya karɓo daga babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anas ibn malik kuma tabbas ya karɓi anas ko ba haka ba saboda haka hadisin muttasil ko ba haka ba mun sa cikin malaman imam mali sannan shi ko daga cikin malamansa wa'anda ka sa hadisai gare su anas bin malik malik fikatun anas fikatun ishaq fikatun anas ibn malik sahabiyun dalilu shi ba batun tikatun haka cewa ba kace sahabi ya ka tasiya ke to sai yace ni sai yace annahu qala shi anas yace kunna nusalli al-asra mun kasance muna sallar al-asr to yadda mun kasance muna sallar la'asar haka imam mali ya rawaito shi ya bashiwa ya bashi ga aikin sahaba aiko. ko kunna nusalli ya faru da insani ko imam mali ya rawaito shi abdul ya yace wannan in ka diba zahiri ne zaka ce amalin sahaba na ko sai ka ce mawqufun ko sai ce amma hadisi ya tabbata ya inganta a cikin ruwayan nasa'i imamu nasa'i ya haita hadisin nan layin Abdullahi ibn Mubarak da wanda ya gargado shi zuwa Anas ibn Malikin Anas ibn Malikin yace kunna nusalli al-asr ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa wasallam shi mutum mai suwa saboda haka hadisin ya inganta marfu'un musnadun an ka kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dun kun hada abin zamu hadi sai ka ce ai zamanin sahabbai aka haka ko zamanin sahabbai mun san hujja ko amma na Allah kila kana cewa bai tabbata a rayuwar manzo sallallahu alaihi wa wasallam sai muka ce in muka halabo shi a wani hadisi na Anas ibn Malik a wani hadisi na Imam Nasa'i ya kawo shi daga Abdullah ibn Mubarak har kar ya gudu har zuwa Anas ibn Malik yace kunna nusalli al-asr yace ma'an nabi shi muka so mu hiswa ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadisi kenan musnad sahihun kila gane yace mi mun kasance muna sallar al-asr inji Anas tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ثم يخرج الإنسان Wannan mutum ya fita wani ya kanu shi kai ne ya kanu eh mutum ya fita irin abin kana ka ce wai mutum ya zo ya kaza sai a kama ya kaza kana nan kanka ko ba haka ba eh kusan mutum na iya cewa haka ko ba haka ba yawwa mutane sun cika bacin mutane ko ba haka ba in yadda ana baci ne ko ba haka ba yace zamanin da Allah ya cika bacin mutane yana nufin yuridu nasabu to shi ana huna yuridu nasabu haka malamai suka ce ثم يخرج al saboda ni saboda yana cikin yana cikin abin da bai iya shahada bai bai iya shedun wani bai iya shedun wani ce wani ya kan ya ya gano wani zai abin kan zamu kila fahimce ni saboda haka yuridu nafsa ثم hmm. ya الإنسان أن مسلم يفتح يتفئنا إلى بني عمرو بن عوف يتفئ أنقوة أنقوة عمرو بن عوف unguwarsu. ya yi sallan al'asar ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ana sallamewa shi anas radiyallahu anhu sai ya tashi ya tafi kan ya amu ibnu auf unguwar su an ce ban dangi inda aka samu wa inda aka samu waɗannan mutane to an yi an yi hazari a hayyi hayyi an yi amu ibnu auf sai an ka shahi hayyi sai yanzu ana tsaye da banu maqama hayyin sai ka ce sababti ila bani fulani ta yi unguwar suwa ne sai ya tafi unguwarsu amru ibn auf kila gani tafi unguwarsu Anas me yake zuwa can can gidan Anas ibn Malik yake kila gani sai ya tafi sai ya ji duhun yusalluna al-asr sai ya sami suna sallar al-asr abin da ya rage ka ya ni ake akimanin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon tahiya zuwa in Anas din ya faɗi sai an ka ce mi sai an ka ce milaini qadra milaini gwargwadon mil biyu kila gani gwargwadon mil biyu kusan tahiyar awa guda ko ya kai sai dai nan bai faɗi ba shin rakiban ko mashiyan shi an bai faɗi ba amma an san daga masallacin annabi zuwa ali amr ibn auf qatrun lilaini in ji sayudi a cikin talwil hawali yace gwargwadon mil biyu na ina in mun ka ce gwargwadon mil biyu akallan kana samu min akallan kana samu awa ɗaya, ko ba haka ba yayi sallan manzo yayi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam la'asar ya tiya kusan awa ɗaya da yan kai ya sani wancan turko yanzu ka sallar la'asar kila gane ni ya nuna muna ya karanta da mu abu biyu zuwa uku na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbata ka'idar as-salatu bi waqtiha ko as-salatu ala waqtiha annabi ya tabbata wannan ka'idar su haka ba shi yasa suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai jinkirta sallah ila akhir waqt al-muqtari ko ila waqt daruri sai da uzurin ta'alimi don karantarwa kamar yadda ya sallar farko lokacin da gari ya waye ya yi sallar ta biyu lokacin istirahi sai ce aina sa'ilu qala ha ana ta rasulullahi kala ma baina hadani hada ni wakatun to annabi sallallahu alaihi wasallam bai jinkirtawa har ƙarshen lokaci illa li daruratin amma in babu lalura yusalli ala yusalli ala waqti ko yusalli li waqti in haka sai shi malami kuma sai ya faɗi yace afdalul a'mal as-salatu li waqti ko wata ruwaya afdalul a'mal as-salatu ala waqtiha ashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah farkon lokaci mun fahimci wannan abu na biyu ashe ya halatta jinkir sallah in dai bata hita ba ko da kai ta tsakiyar lokaci ba a zargin kila an fahimta tun ga waɗannan ana na samu suna sallah tun da su hayi sallah ta annabiwa amma ya fi ya suna sallah kuma bai zarge su ba kalahin su kila an gani. imma eh, eh, sayyid rahimahullah ta'ala ya kawo wani uzuri ya fara yace abin da yasa amrubna auki nan unguwar manoma na ɗan lambu na sun kasance suna aikin lambu tun hitatta halla asar kila an in hitatta halla asar to illa la'asar kai sai su aje sai su koma gida sai sun yi wanka sun wanke jikinsu sannan su tsaye da sallah kila gane to tun haka shi a dalilin ta akhiruhu ina fata mun gane kan haka kenan in kana da uzur wanda ka baka ta akhiru in dai ya zan bai san ɗabi'a ka ba ko ka ɗauke shi shi a sunna ko shi ka'ida ina fata gane suka ci babu lahi game da haka nan ko ko misali ka ɗauki yan ga aiki nawa aka yi ne ko wani ƙarfi na aka tashi ga yi ni? ne lebarori masu aikin ɗaya misali ko sai a ce zuwa kare hudu ko ba haka ba to kaga bai yiwa a ce da kare uku da rabi su aje ma aiki saboda ni so a walla za su yi sallah za su yi kare hudu ko kai da suka tafi sallah ko ba haka ba a'a kai dinga zuwa kare hudu an kai da su saboda haka sai kare hudu in sai sai su aje kan ka mun yi wanke wanke su yi mi su yi mi su yi hudu da rabi sai ko ba haka ba to ba ka zargin waɗansu kai hudu da rabi sun kai kare hudu ina ta mun gane mun samu wannan kenan an gane wannan ko kuma ya nuna cewa ashe akwai masallatai da yawa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ashe uzuri ya daurowa ko baka zo babban masallaci ba kai sallah masallaci unguwarku ko ba haka ba gashi ko kun san masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hiddu masallacin da duniya da duniya ga in ba masjidul harami ba amma duk da haka nan shi ne saboda samun uzuri na aikace aikace ko dan nisa ko dan wani abu kaga ba ko ta zo zuwa alhamdulillah abinda muka san mu gane ashe sallah kana da mukutari kana da awwalul waqti kana da akhirul waqti kana iya zuwa lokacin ta kuma kana iya rike hazuwa tsakiya hazuwa karshe karshe in dai lokacin bai hita in kana cikin ahalul a'zai ina ba ta mun gani abu na gaba hadith mar sama wa سما an malik an ibn shahab an عن ibn malik anna annahu qala kunna nusalli al العصر ثم يذهب الذاهب ila kuma ya'ihim washamsu murta'a irin wancan na ko mai kama da shi wannan hadisi shi ma ingantacci na ta hanyar sanadi imam malik yace daga ibnu shahab muhammad ibn muslim ibn abdullahi ibn shahab zuhuri ko ibn abdullahi ibn ubaydillah ibn shahab zuhuri zuhri sai daga cikin manya manyan malaman imam malik ko ba haka ba a zuhri mu amma ta cewa yana cikin ya haɗa zuriya ya haɗa akami da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga zuhur a na kama ibnu shahab az-zuhri yana cikin wanda sun ka ga da yawa yana cikin tabaqatul khamisa ko rabi'a ne kace tabaqatul rabi'a ya ga sahabi goma sha uku kuma ya ga ibnu salah ya ambata kuma al-iraqi ya ambata a cikin takaid nashi a takaid wal idahu na muqaddimatul salah ya ya ga sahabi kusan goma sha uku kuma ya yi karatu ko ya taɓa hadisan kusan sahabi goma cikin uku ɗin ya gan su ne amma bai karatu gare su ba ibn shahab zuhri yace an anas ibn malik daga anas ibn malik ya yi karatu da anas ibn malik daga cikin wanda ya karbo saboda haka hadisi musulun ko daga malik daga ibn shahab da anas hadisi kurkusa ko haka ba shi anas yace annahu qala shi yace kunna nusalli al'asra mun kasance muna sallar al'asra irin wancan hadisi ko thumma yadhhabu zahibu thumma yadhhabu zahibu yuridu nan mai tahiya ya tahiya sai mu ya tashi ya tafi ila quba a ko ila quba in ko haka ba quba kalmar quba tana cikin malamai cikin inda malamai suna ikhtilafi wasu ce wa la yan sarifu wasu ce yan sarifu in ka ce ko in yan sarifu kenan ila ba ala yan sarifu kenan ehe kuma dukkan shi dukkan sun an roito haka amma dai anan namu nuska ina jin ko ba in ya ko ana mu nuska kenan yayi tafsiri na shi sannan dai mu ya tafi ila ba in zuwa ko ba. Ko ba mun san ko ba masjidul ba fa ya atihim sai iske musu ya zai ke musu ko da ya kabarin masallaci annabi an yi sallah kenan ya ce zai kuba ko da ya a kuba wa shamsu murtafi'a rana tana sama katankar lam ya da kudu hasufra a wani hadisi ko bai shigo nan ba nan dai ya adi wa shamsu murtafi'a a shi mawun sallah sallam yana sallah asar fi awwal waqti shi dai ka sun ya nuna ko ba haka ba malaman sun sabani da yawa ɗawai jiddan game da wannan hadisi sai dai duka sabanin koko kasarorin koko rigingimun ba su suka ga hadisi sabanin kuma ila ko ba da hanka ce don mafiya don malamai sun ce ilal awali haka duk almajiran muhammad ibn muslim ibn shahab zuhri haka duka suka ruwaito in ba imam malik ba a ɗan ƙauli ko kuma in ba imam malik ba da kiyu bin makarar ce sun karo ta suka ce ila ko ba kila an kuma an ce duk sun almajiran imam malik duk babu wanda ya rato zuwa cewa ya ce ila quba'a ko haka ba sai ya haya sai dai wannan muka ce haka yana da alamar tambaya imam al-bukhari ya roto hadisin kuma ya shi ga abdullahi ibn maslama daga imam malik daga ibn shahab az-zuhri daga anas kuma ya ce ko haka ba ko mun san imam eh, al-bukhari bai roto ga yaya bin yahya laifi ba ga abdullahi bin maslama ya roto shi ala kuma abin da kasu in ce wata ruwaya suna cewa ila ba. wata ruwa suna cewa ila al-awali amma in ka kaji bayani babu matsala ko ba haka ba ko ba cikin awali take ita awali ta haihuwaɗi kamar yanki ka gaba daya. kila ba misali da nake mu gane sai ka ce madera in ka ce madera mabiyar faɗi gare ta ko haka ba ina jin daga tankin cd ko haka ba har zuwa bypass ana ta mabiyar ko kila ga yan mabiyar da sun san haka to kaga wanda yake kila na magana kan wuri ko ko ana magana rujin sabo sai ya tera sallah la'asar nan sannan ya taso ya taho mabera. ko haka ba kaga bai kai dai ma wurin ba to shi ko an mabera, da yake ya san mabera ciki da waje ko haka ba a madera ya san inda gidanka yake kuma ya san inda ka kanu ko ba haka ba sai ya ce mun taso daga runjin sambo ko mun taso daga wuri sai ni sai isi ba madera ba ko ba haka ba sai da kuta haƙi isi saboda ni ko ɗan madera na ya san ina na aka ce madera sannan ya san ina na aka ce ma ko ba haka ba sai koma ayyana ma wurin to ita awali akwai inda tsakaninta da masallacin annabi saboda yawanta mil biyu na akwai inda mil uku na in ka gaba tafiya akwai inda wajen karshen ta tsakanin da masallacin annabi mil goma sha biyu ba. to imam mali ga in yadda ilal awali bai baka tsaya ba ko ba haka ba ba ka san kimanin tafiyar da an kai ba ba ka san kimanin mil nawa an ka ci ba kuma in ko mun ce mu dauke ka ta karshe mil goma sha biyu ko ina dan amsa za ka ba su sai ta haika hankali ko ba haka wani za ka ce an yi sallah masallacin annabi ala dai kana tashi kai tiyar mil goma sha biyu wa shamsu murtafi'a ta kuma akwai kure ko ba haka ba to tun gudun kada ka samu wahali, kada ka rude ka fassara hadisin ba dare ba sai shi imam malik specifically sai ayyana ma inda aka yi sai ce ni ila quba ko ila quba kila gani sai ka auna kimanin ta yadda an kai. ina fata an gane quba in suka fassara da mil biyu ko mil uku mun ka ce mil biyu ko mil uku kenan yana da kusanci ko ba haka ba ko ya zo daidai da ina da unguwarsu amrum na auki hadisin da ya gabata in ko mun ka ce nan, sai mu ce hadisin guda biyun ko ba haka ba yufassiru ba'dahu ba'dan ko ba haka ba shi hadisin ya zo guda dama na mutum guda na kuma dama abin da aka so a faɗi guda kenan ana sallah asar tare manzo sallallahu alaihi wasallam ta mutahiyar mil biyu ko uku amma lokacin la'asar din bai fita ba kana kira mun gane wannan bai taso ba haka shi yasa a su ibn hajar suka yi raddi ga wanda ya wahama imam malik wasu suka ce imam malik ne ya yi wahami imam malik ya yi kuskure cewa kamata ya ce a wa'ani sai ce ko ba ibn eh, ibn hajar ya yi raddi kan su ya ce ba su fahimci imam malik ba imam malik madaniyun da ولد في المدينة fiha wa mata fiha saboda haka sahibul aiki an rabe ma biyu ko ba haka ba shi ya san mai ɗaki ya san inda ake ne ruwa saboda haka mun ya ce ma ƙoba'in ya ayyana ma daidai wurin da sani ba ku kun gane kan haka kenan illa da aka kun asoci hadisin ta kau ina ba ta mun gane wannan ala kulli halin hadisin na karantar da mu as-salatu li waqti ko as-salatu ala waqti ina ba ta mun gane yanzu mun samu lokacin sallar cikin lokuta muka samu an jaddada an karfafa ga sallar subahi ana son a yi ta wani wakati ko ba haka ba sannan an daga an ayyana ana son sallar asar ita kuma a yi ta fi a wani wakati ko ba haka ba ehem duk waɗannan amma kuma a kula da cewa sai lokaci ya shiga ya samu ka kawo sauran hadisan wal asara ko ba haka ba wa shamsu naqiya bayda'u ma lam tadkhulha as-sufra sannan wal asara ma bainaka ko ku idza kana zilluk tidraika duk ah hadisan gaba ina fata mu gane wannan abu na gaba hadisi na gaba aimi sai sallar azhar ko ba haka ba ita abba mu kara jaddadawa ba mun jaddada subahin mun mun jaddada azhar sai eh, mun jaddada asar ko ba haka ba mun jaddada a sauran duk salloli sai mi sai sallar azhar amma mali yace wa haddathani an malikin eh, imam ah, abu marwan ubaidullah يدي وحدثني أعبانا كيلا عن مالك تجمال ميسا إمام مالك إمام دار الهجرة عن أبيعة ابن عدي عبد الرحمن عن القاسم ابن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشرين وانا حديثي لك إمام مالك لك ببطو مالا منها رفيعة الرعي rabi'atul ra'ayi yana da rabi'atul ra'ayi wannan ya cikin manyan manyan farazan imam malik farazan malaman imam malik rabi'atul ra'ayi haka aka ce saboda ni saboda in dai babu hadisi in babu aya hankali za a sahi da hukunci ba mai kafai duk cikin malaman imam malik ko a aqaluhum a aqaluhum shi rabi'atul ra'ayi kila fahimta shi yasa suna yato a sun karkata suna ce mai rabi'atul ra'ayi ce ra'ayi ba ba irin ra'ayin maramumu ba muna da arrayu arrayu ra'ayani ko ba haka ba arrayul mazmunu wa ra'ayul mamduh shi sama ko cikin tafsirai ka cikin tafsirai mun san akwai at-tafsiru bin riwaya at-tafsiru bi diraya to shi at-tafsiru bin riwaya ana ce mai at-tafsiru bil ma'asuli ko at-tafsiru bi diraya shi aka ce mu at-tafsiru bil ra'ayi kuma at-tafsiru bil ra'ayi an ka kasa shi kashi biyu sai a ce at-tafsiru bil ra'ayil mazmuni irin tafsirin ɗan mu'tazila kamar shafu na gaba kashe ko ba haka ba tafsirin yan shi'a kamar irin na gaba da bayan sai a ce a tafsiru fi ra'ayil mazmuni sannan akwai a tafsiru fi ra'ayil mamduhi shine mai irin tafsiri wanda larabci ke iya ko ba haka ba ba ra'ayi ta hanyar larabci sanin ka na hau da sarfu da balaga da tarihi da sauran abubuwa a fassara aya da haka ko ba ka da hadisi sai a ce a tafsiru ni a tafsiru bin ra'ayi amma al-mamduhi wannan dai yanjiyar irin su Bukhari na ciki irin su Rabbul Azhan na ciki irin su Kitab ne tafsirul Qurtubi na ciki irin tafsirul Nafi na ciki irin Diyau Tahi na Sheikh Abdullahi na Fodi duk na ciki tafsiru bil ra'ayi kila gane amma ar-ra'yi mamduhi ko ba haka ba ehin to wannan shi rabi'atul ra'ayi ar-ra'yu mamduhi shi yasa ma sai ka dingina namai kila gane ar-ra'yu mamduhi abubakar mai maimuna yana cewa na rayu a cikin malamanmu ma ra'aitu a akala min rabi'a na rayu a cikin duk malamai na ban ga mai hankali kamar rabi'atu ra'ayi imam malik yana jinjina ma rabi'atu ra'ayi ana cewa rabi'atu ra'ayi afahu min malikin wa maliku a ala bil hadith rabi'a yake rabi'atu ra'ayi ya hi imam malik sanin fikihu imam malik ya tsere ma malamin sa rabi'atu ra'ayi da sanin hadisi shi ne mai wayo amma ba kan ta gariya ya aika hukunci ba kila an fahimta ba mamaki malamin shi ne ko ba haka ba don an ce a komin maliki malamin ma maliki rabi'atu ra'ayi malam yace rabi'atu ibnu abi abdurrahman abi abdurrahman ne shi aka ce ma arruh sunan arruh an gane ba ana mai kunya da ce mai abu abdurrahman arruh rabi'atu ra'ayi shi rabi'a thiqatun فقيه مشهور ابن حضرتي من ثقة فقيه مشهور أنغاني با دين الرادع هو هكذا كان تشكرة بيقول لا يقول لا يقول لا من الخامسة من الخامسة من الخامسة من الخامسة حتى كتدي ما ما مالكنا حديث متفق حديث متفق أنغاني با أنا فشيكوا ya karbo daga an al-qasim ibn muhammad daga al-qasim ibn muhammad al-qasim ibn muhammad sai mu ce baban muhammad ko muhammad wa muhammad ibn abi bakar as-siddiq ba haka ba saboda haka al-qasim din nan jikan abubakar siddiq na in baka gane ba shin waye muhammad ibn abubakar siddiq shine wanda asma'u bint umaysu bint ani umaysu aiwa kan hanyar su ta zuwa aikin hajji ko ba haka ba an ka ce fa wadat asma'a fa waladat asma'u fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam istafsiri saude ko ba haka ba yi kirshe yi kunzugu jini ya zubo ko ba haka ba to shi wannan muhammad fa waladat muhammadan shi na muhammadu wanga yani ba shekara karshe ta zo sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada an ka haihai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hajjatul wada ya gama ya dawo kwana tamanin da dai annabi ya yi sayar to haka ba to duka duka ke na mu ce ya yi numfashi ya shaki iska guda da annabi sallallahu alaihi wasallam wata uku sai ga annabi ba amma ya shaki in iskan da annabi ya shaƙa, ɗan wata uku kan haka suna da wata niza suna da wata daraja sai ya shaki iskan da annabi ya shaƙa. ina ba mu gane wannan darajar ehem aiki sannan na biyu kuma Muhammad bin Qasim wannan ko annabi ya gane ko wanda bai gane ba akwai alaka ta sahaba akwai wanda ya ga annabi annabi ya gane akwai wanda bai ga annabi ba annabi ya gane to shi annabi ya gane don akwai kibaru sahaba ya ga annabi annabi ya gane sun zama da annabi sun zanta da annabi ya kasa da sai annabi wannan mai suna cikin manya manya wala aika hum sabiqun ko ba haka ba sannan akwai waɗanda su kuma suna yara yara ko ba haka ba kuma cikin yara abokoki suke ko ba haka ba to sannan akwai wanda jariri yana jariri annabi ya rasu sai annabi sai sa ibnu hadar yace ra'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai wuce dalika to mun kai ma ta sani ka da hankali an ka ce ra'ahu an-nabiyyu ya bambanta da alladhi lam yarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ko ba haka wata sunna ta haka sun ya samu Muhammad ibn Abi Bakar as-Siddiq Muhammad ibn Abi Bakar din nan bai rayuwa mai tsawo ba yana da shekara 28 Allah mai tsaka shekara 28 ka fahimta amma kamun ya shekara kamun ya rasu ya yi aure mata ciki ta yaro wasu miyar kafin an ka samai kafin shi wannan sai ya rasu ya yabbat yaro ne jinjiri ya kima kila gane muhammadu bin baka sadiku, kun san baka sadiku na abubakar siddiqu uban wa uban aisha الشيخ محمد إمن كان هاي كان أبدا حتى هنا رسوة إتا آئشة تتبجوع على كاسم بالتالي أجل ما يشاهد تشي الشيخ سأسهم إلي مزنزر سولة مكوالي دا عروة دا كاسو دا حمد دا أمرسو قال واندر رسو حديث عائشة رضي الله عنه رسو القاسو بن محمد كلا هم شوانا أبدا حتى تتبجوع نهار قوة دي دي آه في الديكو ناشينا إلا من كاسو تهنيت alaka sannan kuma ya tashi gidan karatu ɗakin aishatu rabiya abu anha ko ba haka ba ya zanna yana da abubuwa da yawa labarai wasu masu ban dariya wasu na tsakanin tsakanin aisha da irin tsakanin mallami da ɗalibi ko haka ba wasu ban dariya wasu ba ka fashawa na irin idan mutum ya tafi gidan karau ko ba haka ba wata rana sun da biyan mata wata rana alƙasun ɗin nan yana kusa da Aisha sai wani abu wanda bai kamata ba sai Aisha tana faɗa tana faɗa tana mai faɗa ta san ɗabi'ar mata ita ce kaga ka gane ka wala duk ka gado duk ka gado ko ka san mace in za ta ɗafin ɗanta za ta ɗafi ne ta gehenta ta uba ta gaba ci ko ba haka ba sai ta ce gado uba ne na kila kun gane ai <laughs> sai ta ce ba ta ce tun da ai uba ne kanin tana ko ba haka ba to zai gada ga uba ne sai ga uwa duk uwa sai kasu sai ya hasala zan ciwo haka nan an hasawa abinci sai ce bai ci sai ta shekaba ta sallah ce ka ji ka kaga wata da biyu annabi ya ce la salata bi hada kuma na biyu ko ba haka ba shi na sai ta ce ni hada kan haka shi asali hito hadisin ko abin muka ya tashi jiran to amma mu fahimci wani abu yau ta wuce Aisha ku da ne kewa a ruwa daga aisha kai ba sai shi kasim bin muhammad din ga annahu qala yake ma adraktu nasa ban riski mutane ba zuwa mutane tabi'i na ko haka ba kuma kun kusa kusa yake eh kusa kusa duk shi ma min kibarin salisa yana cikin tabaka ta uku tabaka ta uku yake kuma yana cikin manya manyan tabaka ta uku domin ka ce tabaka farko sahabbai tabaka ta biyu kibarin tabi'ina baka ta uku a sabaka lati talihi ila kan ita sabaka ta uku sannan sai a ce wuta. sannan sai a ce a sabaka ta talihi wuta. sannan a ce jaru tabi'ina to shi na cikin sabaka ta salih sabaka ta salih fa sun ga sahabbai ila fahimta ehe kuma mun ce baba ne ya rasu hijira tana da shekara ishirin da ta bayan hijira an ga afwan 38 bayan hijira an gane ba hijira mun shi uban yana da 28 duk hijira tana da shekara goma an kare kun fahimci haka to saboda haka kaga an haihe lokacin wajajen hijira tana da 26 zuwa da bakwai kila an fahimta kamar da masu tsari ka cewa a yara su shekara ta ɗari da shida bayan hijira in ji ibnu hajar na kula halin wannan cikin kai waɗanda sun haga su habbai birjit to in yace ma a taraktun nasa suwa an nasu sahaba ko kun bai kai da kowa ba kuma ka san dai in ɗalibin Aisha na to zamanin Aisha akwai sahabbai birjit ko haka ba zamanin Aisha to radiyallahu anha kun ga lokacin duk Abu Hurairah rana don Abu Hurairah shi yawa Aisha sallah ka da gaira suwa kenan to kuma an ga ɗalibin kana saboda haka iske sahabbai birjit to ga magana da yi sai ce ban iske mutane ba illa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam illa wahum yusalluna dhuhra fa ce kansu suna sallar zahar a ashiyin in rana ta yi zawali ashiyin ba mai sa kabla zawali cikin su ashiyin ka ce da yamma in ka ce da yamma ba ba ka yi ba Don a lokacin a shi yana fara ba'da zawali ila ghurubi shamsi ba'da zawali ila ghurubi shamsi ashi na da an ce rana ta yamma in ka ta hito an samu kamu daya to daga nan a ashiyuna har zuwa ila guri da shan dukan ashi ne ila gani to amma kaga in kace haka cewa yi ma adraktu nasa illa hum yusalluna tuhra bi ashi kenan ba cewa yake suna sallar az-zuhur da magariba ba kai ka san bai ko suna sallar az-zuhur da al-asr ka san bai ko suna sallar az-zuhur da lokaci kaza in ka samu taki ko ko taki suna sallah azhar rana ta karkata don saboda ni kalmar ashi sai ka koma ga tsaron haka wasu hadisai su fassara ma ashe ashiyu ba dukan ashiyu ba wani yanki na ashiyu shine ni idza zagati shamsu ko kuma idza fa'al bayt ko kuma idza tsara zilluka a kuma hukumanci hadisin Umar bin Khattabi ko kuma iza kana zilluka mital ko ba haka ba duk shine ashirin kun fahimci wannan me yasa ya mama ne ya ruhi da wani hadisi zan ya nuna ma duk da sanda an ka jero na lokacin duk an kafa fulan su babu mansuku ba a shahi ko guda ba saboda ne har manzo sallah sallan ya rasu ya bakta habbai suna bisa haka to abin da ya bakta suna bisa to mu ma har yanzu shi muke bisa Ila gane dukkan mu ba mai sallah zahar kamlar zawali illa ba'da zawali ne mi ne biyar abin da sahabbai suka yi Sun gane ba mun tsalla sallan ya ce wa ta tarifu ummati alai ala salatin wa na firka, kulluhun fi tsari, ko kuma haka ba al'umma za ta kashi kungiya 73 dukan su wuta ce illa wahida kamar tun baya ta ce wa ta ce wahida din yace ita ce wadda bisa ni da sahabbai na muke bisa ko ba haka ba sheke nawa da mun kayo majeran giya na ga wada manzo sallallahu alaihi wasallam a rayuwa tai ga wada sahabbai a rayuwa tai to da yan mutu ma haka suka yi lokacin ni har lokacin kasin bin Abdul bin Muhammad yace ni ka sa mutane ba illa hum yusalluna kullu kila an gane ko wannan su ne salafin ummati su aka ce ma salafin salihin bayan Allah magabata da suka wuce kuma shi a kokarin a kan baka sunnar su ina fata mun gane alhamdulillah ina jin mun kai karshen babe kuma mun kai mun kasan lokaci a lokaci yayi saboda haka kan haka za mu ta insha Allah za a gurguje yanzu mun gano lokacin sallah to haka ba na hadisin farko na karantar da mu lokacin sallah tawqifiyu sai ta ce na annabi sallah sallan shi ma karantar da shi an kai na biyu na ya halatta a jinkirta sallah in akwai uzuri ba bai na hazaini wakatu annabi ya jinkirta sallah su bayan ta washe gari saboda uzurin karantarwa kila gane kan haka shi yasa ko da wani abu ya ji ana ana kan jinkirta lokaci amma kuma kuma sauran hadisai sun nuna mana cewa ana gaggauta sallah asuba amma ana tsawon karatu zuwa isra'il ana gaggauta sallar la'asar amma sai lokacin ta yayi babu na yi ko da an ja har zuwa ƙarshen mukutari sannan kuma ita azhar ta ayyanta illa ba da zawali ina jin mun gane wannan shi da sauran wasu bayanai kafin na gaba za mu ci musu insha Allah ta'ala sannan akwai sanarwa da wasu wasu kawo za a yi wata muhazara a kan tarbiyya a masallacin kakoji wato san kokura kusa da makarantar marigayi kirma a karkawa za a yi taron juma'a ta kwan da na da malam sani abdullahi zo da yi muhazara sosai tambaya da sun tashi da suke ga hannu waɗanda su assalamu alaikum mutumin da ya zo masallaci ranar juma'a kafin iman ya fito amma sai ya yi zama shi a wajen masallaci da wanda ya zo amma masallacin ya cika kuma liman bai fito ba sai ya zauna a waje a kan makan nawo ko za su sami shiga cikin da mala'iku ke rubutawa irin eh, a yi haƙuri a wasu tamboyi kun muna da wata wannan tsari da muke biya tun a wancan karatun na bulugul mara kar a tagar, yanzu in kuka diba babin da za mu shiga yanzu na juma'a ko ba haka ba da al'ada muna ta jinkirtar da wasu tambayoyi har zuwa da babin da an zo babin sai ka ji ma baka bukata zuwa wata tambaya an riga an yi karatu ko ba haka ba ina dan taimaka a dan dan kiyaye karatuttuka da an kai su za su hana mu kasan kan mahaukaciya mu ɗauki wancan mu wancan duk abubuwa su fi su wace ba a san an kai ba karantarwa ta muka yi ba wa'azi ba kila fahimta ba wa'azi ba tsokocin tsokocin tsokocin ka tsora mutu a awaki ko ba haka ba a karantarwa ta haka wani abu na muka ya tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan dirasa littafi muka sa ko mu fahimce shi ilmance hadisance da ke hanke yawwa to haka a ɗan yi haƙuri kila hadisin zai zuri insha Allah a gashi ma yanzu kafin mai sati na tafe lokacin juma'a za a yi wannan zan dan sake munasaba ta ka kamar da yadda aka yi shekaran jiya wancan satin da Allah kila wasu mutane ba su fahimta na ba da amsa abin ba sai kamar ban ba da amsa ba amma da ɗaimin tambayi na shaƙi da dai a ɗan binciko a fahimta sai da wani ya ce wai a dalili in ban manci sai ba dalili ya ce na ba a magana yana a walla kila a fahimci wannan ko eh, eh. akwai dalili in ba in ana arwalla ba a magana ko ka yace ko ba haka ba to duk waɗannan sai ne saurin sake wannan saboda uslubin tambayar ya saba ma irin uslubin da muka tafiya ko ba haka ba ban son sai an yi gardama ba a ce bari mu tawadan ka su araba su gardama jin akwai dalili gardama an kayo ko ba haka ba haka aka sun a ce ba kullun shi malami in ya tsaya ga mutane ana fashi kanji da yawa kuma ba a leading fashion abin da suka sun a ce shi za a cewa na hisun kai tambayar me meye hukuncin kaza shin ana magana in ana aure ko ba a yi halas ko ba haka ba in na ce ana yi in kawo dalili in na ce ba a yi in kawo dalili wannan uslubi haka muka karatu da inda muka karatu ko ba haka ba ce ni a hukuncin kaza ba kawo min dalili ba a kaza ba shi a ra'ayin ka kenan ko da ka ce ana yi ka ce ka ji an ba ko ba haka ba sai kawai ni a hukuncin kaza ina fata mun gane wannan yawwa kuma sannan kenan sunan na biyu arwallata mu kai arwalla cikakken bayani mu yi da hadisai rikit ko su halatta ana magana ko su ana ba a magana ko ba haka ba saboda haka mu yi hakuri da wannan duk za mu kai gare su kuma ƙa'idar malaman hadisi duk abin da aka tambaye ka in kace baka sani ba kira gani an fata ka bayar ko ba haka ba eh dalili yake da kila ma ina ce mishin ana ya yi sauki da yake dalili kila ku fahimci wannan eh Allah samu gani saboda haka dan zanta hankuri a tsaya a cikin na ma a ce boye da za a yi cikin babin hukutu sati na cikin muwafa imam malik babi na harko ma a ce matsala ka cikin wani hadisi ka shi samu da wani hadisi wanda ka karanta nan da wani hadisi da ka karanta cikin wani wuri na lokaci sai ka bidiro da wannan sai a ga abin da aka gane ko ba haka ba amma a yawo da mu nan da nan nan nan ko ba haka ba sai a rikita ka sami za ka yi shi nazarin tamboyi za ka yi ko nazarin karatun za ka yi shi za ka yi sai da wannan tsari a cikin tsari insha Allah Allah ya tabbata سبحانك اللهم